dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa, muna neman taimakonsa da agajinsa da kulawarsa, wanda Allah ta'ala shirye shi shine cikakken shiryayye, wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai iya shiryar da shi, salatin Allah da ɗaukaka da daraja su tabbata a bisa cikamakin annabawa, shugaban manzanni, wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa hayar zuwa ranar sakamako in ba a manta ba a baya mun yi magana yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya fataho makka da kuma yadda ya je ta'if da kuma abin da ya faru a yakin Hunai. bayan dawon manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama gida daga yakin ta'if da, kamar wata shida kamar yadda Fatahul bari ya kawo cikin juz'i na takwas shafi da tamanin da hudu hakanan kuma asira annabawiya a sahiha ta Dr. Akram a cikin juzu'i na biyu shafi na ɗari biyar da ashirin da biyu cewa a cikin watan Rajab shekara ta tara bayan hijira aka fita yakin Taboka kamar yadda ya zo a cikin Ar-Rahiqul Maktum shafi na ɗari hudu da talatin da biyu Taboka tana arewacin Hijaz tsakaninta da Madina kilomita ɗari bakwai da saba'in da takwas a wannan lokacin larabawa da suke zaune a wannan yanki na kuda suna ƙarƙashin mulkin rumawa ne wannan yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita wanda shine yaƙi na ƙarshe daga cikin yaƙuƙuwansa kuma mafi nisa wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya jagoranta da kansa malamai sun yi saɓani game da dalilin fita wannan yaƙi kamar haka domin ɗauko fansa na kashe masinjan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai suna al-haris bin umair al-azdi wanda wani mai suna shurahabilu bin amru al-gassani ya kashe shi tare da cewa ba a kashe masinja manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ɗaya ba sai wannan ne na farko shine na ƙarshe cikin masinjojin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika wanda aka kashe malamai na biyu suka ce domin ɗaukar fansa kwamandojin yaƙi na na mu'tata da aka kashe wato su ukun nan Zaid bin Harisa da Ja'far bin Abi Talib da Abdullahi bin Rawaha masu kauli na uku suka ce domin labari ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa Rumawa sun haɗa kai da wasu kabilun Larabawa wato suna shirin kawo wani gagarumin yaƙi zuwa Madina da niyyar kawo ƙarshen addinin musulunci to wannan hatsari da aka ji shine dalilin fitar Annabi sallallahu alaihi wasallama in ji malamai na uku masu faɗar dalilin fita yakin Taboka na huɗu. dalilin wannan yaƙi shawara ce daga gurin wasu mutane cewa ƙasar sham ƙasa ce ta annabta da annabawa kuma ta fi kusa da garuruwan da suke da kusa da wato gwamnatin musulunci sannan kuma guri ne da yake da wato mahimmanci ga musulmi ta ɓangaren tattalin arziki da siyasa da zamantakewa da haka duk wanda wato ya iya juya ƙasar sham to yana da ragamar juya ƙasar larabawa da ƙawayenta da maƙotanta domin daular da ta fi ƙarfi a duniya a wannan lokaci ta ce daular Rum kuma wannan yaƙi yana wato ainihin wato tabbatar da wani abu ne na ƙarin ƙarfin musulmi a wannan yanki kuma da kawar da barazanar da ake ji na Rumawa waɗanda za su iya afkawa musulmi a kowane lokaci masu dalili na biyar suka ce dalili cewa wasu Yahudawa suka zuga musulmi domin su shiga hatsarin yaƙi da Rumawa don suna ga kamar yaƙi da Romawa ba zai ba musulmi nasara ba saboda irin yawan da suke da shi. Masu dalili na shida suka ce an fita ne kawai domin yaɗa addinin Allah da kare shi wanda dama shine manufar jihadi a yaɗa addinin Allah a kuma kare shi a kuma shigar da waɗanda ba musulmi ba cikin musulunci kuma a yaɗa zaman lafiya da adalcin musulunci a ban Wannan yaƙi na Taboka ya bambanta da sauran yaƙuƙuwa ta fuskoki da dama. Na ɗaya nisan inda za'a, ba a taɓa zuwa yaƙi mai nisansa ba. na biyu yawan kafiran da za a fuskanta wanda a can baya ma mun yi bayani a yakin mu'tata su kansu wato ruma sun fito da soja dubu ɗari kuma laraba wanda suke goya musu baya sun fito musu da, da runduna dubu ɗari wanda suka yi alliance ga baki ɗaya domin a yaƙi musulunci na uku tsananin rana a wannan lokaci ana tsananin rana sannan na hudu matsi na tattalin arziki da ake ciki a wannan lokaci wanda ba kowa ne zai iya daurewa ya fita a cikin wannan fatara da yunwa da ake fama da shi ba na biyar za a rabu da iyali na tsawon lokaci ba kuma wanda yake da tabbas dawowa don haka dole sai kayi shiri kayi wasiya kayi bankwana da iyalanka daidai lokacin da kayan amfanin gona ya fara nuna wato shine wato abin hali na shida da ake ciki a wannan lokaci don haka akwai jarabawa manomi ya yi noma ya kusa girbi ko kuma ‘ya'yan itace sun nuna ya kusa tsinka a ce a zo a fita yaƙi ba tare da an tsinka ba an sha wahalar noma ba a kuma ci gajiyar abin da aka noma ba a ce a zo a fita yaƙi a cikin wannan akwai wato wani abu saboda waɗannan dalilai da makamantansu ya sa wannan yaƙi ya zama jarrabawa domin tantance muminai na gaskiya masu ƙaunar Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa sallama da musulunci fiye da kawunansu da dukiyarsu da ‘ya'yansu da matansu da iyayensu da duk duniya baki ɗaya da kuma bara gurbi munafukai masu wato raba ƙafa ‘yan jabu maƙaryata waɗanda suke wato a cikin imaninsu da kuma musuluncinsu wanda dama an sharɗanta mana cewa dukkanmu ba za mu zama musulmi ba ba za mu ba mumini ba sai mu fi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da yadda muke son kanmu da dukiyarmu da ƴaƴanmu da matanmu da iyayenmu gabaki ɗaya duk wanda bai fi san manzon Allah fiye da kansa da babarsa da matarsa da ƴarsa da babansa da duk duniya ba to bai zama mumini ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito fili ya bayyana wa musulmi inda za a domin su yi shiri sosai su yi tanadi isasshe kuma ya sa aka yekuwa ƙabilun larabawa na birane da na ƙauyuka domin su fito da dakaru da masu taimaka musu da taimako na kuɗi da kayan aiki domin wannan yaƙi gagarumi mai hatsari da za a fuskanta kamar da ya zo a cikin asira annabawiya a sahiha ta Dr. Akram da ar Maktum sahabbai sun yi iyayensu wajen ciyar da wannan wato rindina da bata ta gudunmawa waɗanda suka fi kowa taimakawa a wajen wannan yaƙi su ne Usman bin Affan ya bayar da raƙumi ɗari biyu azurfa uƙiya ɗari biyu dinare dubu doki ɗari da guzurinsu da wahalharinsu da kuma ɗaukan nauyin waɗanda za su hau kan dokin a fita yaƙi na biyu sayyidina abubakar ya bayar da dukiyarsa duka saboda Allah na uku abdurrahman bin auf ya bayar da uƙiya dubu biyu haka sayyidina Umar ya bayar da rabin dukiyarsa gabaki ɗaya, ya ɗauko dukiyarsa rabi ya bayar shi ko Abubakar ya bayar da duka da haka a ranar an ga farin ciki da sakin fuska da murmushi da annashuwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan irin yadda sahabbai suka sadaukar da dukiyarsa saboda Allah sannan akwai Abbas da Talha da Sa'ad bin Abi Waqqas da duk dai wani wanda Allah ya hore masa sun iyayinsu wajen wato bayar da gudunmawa domin cin nasarar wannan rinduna Muhammad bin Masalamata ya bayar da dukiya shi ma mai yawa, dukkan sahabbai kowa ya kawo abin da Allah ya hore masa, abin da ya sa sunayen waɗancan ya fi fitowa saboda su suna da wadata sosai, ba kamar sauran ba, don haka aka fi jin sunansu a wajen ciyarwa. Haka mata sahabbai sun yi ta aiko da kuɗi da kayan adonsu na zinare da azurfa domin taimakon addinin Allah, kamar awarwaro, ɗan kunne, manduwa, sarƙa, zobe, bajo, da duk wani abu da suka san cewa za a iya siyar da shi domin a taimaki addinin Allah mata suka dinga turo da shi daga cikin gida dama mata an san su wajen taimakon addini da tausayi da sakin sakin jiki wajen addinin Allah mata ba kasafai ake samun munafukai da yawa ma a cikin su ba saboda sun za su yi abu da gaske suke yi wasu sahabbai da ba su da hali sai suka dinga wato yin dako domin su sami abin da za su taimaka addinin Allah akwai wani sahabi da ake kira Abu Khaisamatul Ansari ya kawo dabino kwano ɗaya ya je ya dako aka ba shi dabino kwano biyu ya kai wa iyalansa kwano ɗaya su ci ya kawo taimakon addini kwano ɗaya akwai wani sahabi mai suna abu aqil ko abu uqail ya bayar da rabin kwano na dabino shi abinda Allah ya hore masa kenan kuma abin da zai iya taimaka addini kenan har munafukai suka koma gefe suna zumɗe in ka bayar da yawa su ce ka nuna wa Allah kai ne shine wato kayi riya in ka bayar da kaɗan kuma su yi tsaki su ce mai Allah zai yi da kaɗan wato sun shi munafiki ba a fita in kai abin kirki ya zage ka in kai abin tsiya ya zage ka tunda shi ba zai iya ba zai iya abin kirkin ba har wato akwai wani sahabi mai suna Ulbatu bin Zaid wato ya rasa abin da zai bayar shi rabin kwanan na dabina ma bai mallaka ba da haka sai ya fashe da kuka ya dinga rusa kuka dan ya rasa abin da zai bayar daga kashe ya tashi ya sallah raka'a biyu yace Allahumma innaka qad amarta bil jihadi wa ragafta fihi ولم تجعل عند عندي ما أتقوى به مع رسولك صلى الله عليه وسلم وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بها في جسدي أو عرضي ita ya Allah hakika ka yi umarni da yin jihadi kuma ka kwaɗaitar a yi jihadi amma baka sanya a hannuna abin da zan samu ƙarfin gwiwa da shi wajen taimakon annabinka sallallahu alaihi wasallam ba wajen jihadi don haka na yi sadaka da duk ga kowane musulmi a bisa abin da ya aikata a gare ni na zalunci a gangar jikina ko a mutunci na ma'ana duk wanda ya cuce ni to na yafe masa abin da zai iya yi kenan tunda ba ni da hali bari in yafe wa musulmi abin da suka yi min ba daidai ba duka na yafe musu ko me suka yi min na yafe musu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji haka sai ce Allah ya yi masa gafara wato Allah ya yi wa shi wannan sahabi gafara kamar da su a cikin al-isaba juz'i na hudu shafi na ɗari biyar da arba'in da shida da na kuma ɗari biyar da arba'in da takwas kuma ya zo a cikin asira annabawiya a sahiha na Doktor Akram cikin juz'i na biyu wasu habai da suka rasa abin da za su bayar sai suka fashe da kuka su ne akwai Salim bin Umair akwai Abu Laila al akwai Amr bin Ana Ana Mata akwai salamatu bin sakhar akwai al-irbab bin sariya akwai abdullahi bin mughaffal ma'aqil bin yasar abu banu muqarrin ah, abu masu akwai waɗanda suka wato ainihin waɗannan suna daga cikin mutane waɗanda suka rasa abin da za su bayar naka suka fashe da kuka wanda har aya ta sauka a cikin suratul tauba game da su abu musa ya aiko da jama'arsa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su abin hawa da guziri domin su fita yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu abin da zai iya ba su na hawa ko ba zai iya ɗaukar nauyin su ba da haka su ma sai suka fashe da kuka daga baya bayan an samu taimako daga wasu annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa aka kirawo su ya ce musu ga abin hawa an samu ku zo ku hau kamar yadda ya zo a cikin sahihul bukhari munafikai kuwa suna gefe suna nan suna ta zumɗe da raɗa da munafinci da gulma wanda shine babban aikin munafikai ba abinda suka iya sai wannan ya musliman ahwa wala yahwani qalbi baka mutasailan an ikhwati al afwan akhi bayan gama shiri tsaf manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita zuwa Taboka ranar Alhamis shekara ta tara a cikin watan Rajab kamar da zo a cikin arrahikul Maktum shafi na 437 ya bar wakilai masu kula da gari da iyalansa akwai Sayyidina Aliyu wanda ya ce ya kula da iyalan gidansa akwai Muhammad bin Maslamata ko Siba'u bin Urtufata waɗanda aka ce su kuma su kula da Madina wanda bayan fitar Annabi sallallahu alaihi wasallama munafikai suka dinga wa Sayyidina Ali zumde cewa Annabi ya bashi a gida ne saboda rakinsa ko kuma saboda rashin ƙarfinsa wanda sun san duk jaruman duniyan nan da aka yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu kamar na ali da aka da ya ji haka ya je ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kwantar da hankalinka kai matsayinka a guri na kamar matsayin wato harun ne a wajen annabi musa da aka yi ji daɗi ya koma ya ci gaba da kula da wannan malaman tarihi sun yi saɓani akan yawan rundunar da aka fita da ita wannan yaƙi na taboka bukhari ya rawaito a hadisin ka'ab bin mali ya ce wal muslimuna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa kathirun wa la yajma'uhum kitabu hafizin Ya ce musulmin da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallama suna da yawan gaske littafi wato kamar ka ce rijista wato ba za ka iya tattara su a cikin littafi guda ba ko littafi na mai kiyayewa ba zai iya kiyaye su a cikin guri guda ba kamar da sun fatahul hulbari juz'i na takwas shafi na ɗari da sha uku musulun ya rawaito a wata wayar cewa ya ziduna ala asharatil alaf wato yawan su ya fi wato dubu goma cikin musulun juz'i na takwas shafi na ɗari da sha biyu hakim ya ruwaito da Ibnu ishaq cewa su dubu talatin ne haka nan abu zur'atar razi ya ce su dubu arba'in ne cikin fatahil bari juz'i na takwas shafi na ɗari da sha takwas haka zaidu bin sabi ya ce sun kai mutum dubu wato talatin wanda wannan ruwaya ita aka fi rinjayewa na dubu talatin ɗin a cikin magazi na waƙidi cikin juz'i na uku shafi na ɗari tara da casa'in da shida amma mafi yawan malaman tarihi sun tafi akan cewa su dubu talatin ɗin ne a cikin asira annabawiya a sahiha da zadul ma'ad da arrahiqul maktum da na Dr. akram juz'i na biyu shafi na ɗari hudu da talatin da bakwai da sun tafi akan cewa wato adadin nasu wato dubu talatin ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya raba tutoci babbar tuta ya bayar da ita ga sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu sannan ya bayar da tuta mai binta ga Zaidu bin Az-Zubair bin Awwab sannan ya bayar da tuta ta Ausu wato kabilan Ausu daga cikin Ansar ya bawa shugabansu Usaidu bin Hutair hakanan ya bayar da tuta Khazraj wato ɗaya kabila ɗin ta cikin Ansar ga Abu Dujana ko kuma Habbab bin Munzir al-Habbab bin Munzir kamar da yazo zo cikin ɗabaƙatu ibn sa'ad juzu'i na uku shafi na ɗari da sittin da tara da kuma magazi na Al-Waqidi. juz'i na biyu shafi na ɗari tara shida da kuma ibnu sa'ad sannan sauran kabilu aka ce su ma kowa ya kawo ɗaya daga cikin shugabansu da za a danka tuta a hannunsu hikimar wannan shine in kowace kabila akwai tutarta to wannan zai fi jarumta a filin daga domin kowace kabila in aka bata ta kiyaye wani bangare in aka samu aka zo musulmi ta wannan bangare to wannan kabila za a zarga da haka kowace kabila za ta yi iyayinta ta gaba a cimma musulunci ta bangaren da aka bata tsaro ba wannan wata dabara ce ita ma ta yaki muka ce hausawa su tsare bangare kaza fulani su tsare bangare kaza yarabawa musulmi su tsare bangare kaza waye su tsare eh, bare bari su tsare bangare kaza to sai a ce kowa ya iyayinsa ya gaba ta bangaren sa musulunci ya kai kasa ba to wannan zai ƙara musu jarumta kowace kabila za ta yi karfin hali ta ga tayi abin kirki a wannan guri kabilar kuma banu mali bin najjar suka bayar da tutar su ga zaid bin thabit nan kuma kamar yadda ya zo banu amr bin auf suka bayar ga abu zaid haka nan banu salamata salamata suka bayar ga mu'az bin jabal kamar yadda ya zo a cikin wato tariku dimash juz'i na ɗaya shafi na ɗari hudu da sha shida na ibnu asakir da kuma asira annabawiya as-sahiha juz'i na biyu shafi na ɗari biyar da talatin da biyu haka dai wannan shiri ya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama shiri tsaf ya kama hanya bayan ya gama shiri ya raba tutoci tare da wannan makekiyar runduna a wannan wato yaƙi mai tsananin nisa ga tsananin wato kishirwa ga rashin ruwa ga ƙarancin kayan aiki amma tare da haka ga ƙarancin tattalin arziki ga wuya da ake ciki amma annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kara addinin Allah ya fita tare da wannan sahabbai nasa masu daraja bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kama hanya yayi yi nisa to ko waɗanda aka bari a gida waɗanda ba su je yaƙi ba su waɗannan sun kasu gida-gida akwai waɗanda annabi ya ba su tsaron Madina waɗannan suna da uzuri kamar sayyidina Ali da wancan sahabi da kuma sauran sahabbai da aka ce su tsare Madina dan ba za a fita yaƙi duka a bar gari ba kowa ba dan an bar baya kenan da wani abu da aka dole a bar wasu su tsare gari akwai mata da yara da tsofaffi da marasa lafiya waɗanda su waɗannan tuni dama Allah ya musu uzuri a cikin alkur'ani sai wasu daga cikin sahabbai waɗanda suka ƙi fita yaƙi ba tare da uzuri ba wanda za mu yi bayanin su sune Ka'ab bin Malik da Muraratu bin Rabi al-Amri da Hilal bin Umayya al-Waqifi da sauransu ‘yan kaɗan kamar su wato Abu Zarar Gifari wanda daga baya bi Annabi sallallahu alaihi wasallama da Abu Khaisamat al-Ansari wanda shi ma daga baya biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma su ukun nan ba su je yaki ba kuma ba su da wani uzuri da za su bayan na ƙarya ko na gaskiya wanda za a karɓa face kawai dai sakaci da aka samu wanda ana samunsa kuma ɗan lokaci bayan lokaci to daga baya su ma bayan sun wahaltu aka yi musu gafara waɗannan manyan sahabbai da na ansar guda biyu daga cikinsu sun je yakin badar ɗaya kuma da shi aka di yaƙuƙuwan annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ɗauke taboka da badar wato shine ka abin malik akwai kuma wasu gungun munafukai sun kai su tamanin waɗanda dukansu ba su je yaƙi ba kuma dukansu ‘yan Madina ne, saboda yawan mayaƙa sun ɗauka ba za a gane rashin zuwansu ba, kowa ya je ɓoye a gida ya ƙi fita don suna